يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته juma'a biyar ko shida biyar ga watan ramadan hijira na da shekara 432 wanda ya dace da biyar ga watan takwas shekara ta 2011 za mu fassara ayoyi guda bakwai na suratu ali imran insha Allah daga aya ta 110 zuwa aya ta 117 الله سبحانه وتعالى يجي كنتم خير أمة كنتم خير أمة لكم جسم الناس كابروا وبالمعنى الذين كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ku musulmai ku ne mafi alkhairin mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar a wannan duniya wato daga halitta ta dan adam ba a taba samun jama'an da suke da alkhairi ba kamar jama'a da suke bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa Allah madaukaki ya faɗi wannan ya ce ta'amuruna bil ma'ruf saboda kuna umarnin juna da aikata abin da shari'a take so wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana juna aikata abin da shari'a take wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah walau mana ahlul kitabi da dai masu ma'abota littafi za su yi imani lakana khairan lahum da shi yafi musu minhumul mu'minuna daga cikin su ana samun masu imani wa aktharuhumul fasiquna amma mafi yawan su fasikai ne Allah ya ce lan yadurrukum illa azab illa azab ba za su cutar da ku ba face yar tsangwama eh, fitina ce yar karama wato duk fitinan da kafirai za su yi muku ku musulmai ku yi hakuri fitinar ba ta da yawa wa in yuqatilukum kuma da za su yaƙe ku ba za su iya tsayawa a gwabza ba in ji Allah da kansa ya ce yi wallo kuma adbara za su juya muku baya kun malayun sarun sannan kuma Allah ba zai taimake su ba ba عليهم الذلة الأرض تقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من النار وباءوا بغضب من الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الله يدور مسكسكنشي سنة يهوداوة أينما ثقفوا دك إن أكساميسو أنا سامو سدى ونن كسكنشي إلا بحبل من الله وحبل من الناس ba su samun wata daraja a duniya face saboda riko wato da wani taimako da suka samu na Allah ko kuma taimako da suka samu wajen mutane wa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma da wani fushi na Allah wa duribat alaihimul maskana kuma an dora musu wato talauci zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah dalilin da yasa Allah ya dora musu kaskanci da talauci saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da wani haƙƙi ba zalika bima asaw wannan Allah ya musu hukuncinsa ne saboda sako da suke yi suna saba masa wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ƙetare dokokin Allah duk da haka Allah ya ce laisu sawa laisu sawa من su an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato su ahalul kitabi din nan ba su zama iri ɗaya ba iri ɗaya ba ne akwai na kwarai a cikinsu min ahalul kitabi daga cikin ahalul kitabi ummatun qa'ima ana samun al'umma da take tsayuwa akan gaskiya yatluna ayatillahi waɗanda suke karanta ayoyin Allah ana al sa'o'in dare wa hum yasjuduna har ma suna sujuda yu'minuna billahi wal yawmil akhir ويأمرون بالمعروف ومن الصالحين billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah suna imani da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf ana samu suna umarni da aikata abubuwa masu kyau wa yanhauna 'anil munkar suna hana aikata ayyuka marasa kyau ويسارعون في الخيرات هرما سنا غغاوا توجن ايوكانا الخير الله سبحانه وتعالى يتي واولئك من الصالحين ودنن اهل الكتاب دين سنا cikin mutanen gore don haka وما ma من min khair wa ma yafalu min khair falan sana'u min khairin abinda suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu Allah ba zai ki karba ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne game da masu kiyaye shi Allah ya ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru allazina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma Allah lan tughniya anhum amwaluhum dukiyansu ba su wadatar da su wala auladuhum min Allah shay'an haka ma ƴaƴansu ba sa wadatar da su wato wajen Allah game da wata azaba da zai musu wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ma'abotan wuta masu dawwama a cikinta masalul ladina yunfiq masal ma yunfiquna mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalin abin da kafiri ya bayar na sadaka ko kyauta ko taimako a wannan rayuwa ta duniya wai cewar ko a lahira zai samu lada Allah ya ce kamar salirihin fiha hasirrun kamar guguwa ce Allah ya turo wacce take dauke da sanyi mai tsananin gaske asabat harsa qaumin wannan guguwa sai ta bi gonar wasu mutane mutanen da zalamu anfusahum sun cuci kawunansu irin wannan guguwa idan ta bi kan gona to wannan gona kwananta ya kare fa ahlakatu Allah yace sai wannan guguwa ta hallaka gonar da abin da ke cikinta wa ma zalamahum Allah Allah bai cuce su ba walakin anfusahum yazlimu sai dai su ne suka cuce rayukansu waɗannan ayoyi guda bakwai da muka karanta muna samun darussa kamar guda hudu a cikinsu na ɗaya الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم wajibi ne a kan kowane musulmi ya kasance mai faɗakarwa mai karantar da mutane alhairi mai hana mutane aikata aiki na shari a dalilin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar mana cewa mu ne mafi alkhairi cikin al'umma da aka fitan nan duniya me yasa saboda muna umarni a aikata alkhairi wa tanhauna anil munkar kuma kuna hana aikata a wato ayyuka waɗanda ke basu da kyau don haka malamai suka ce al'amru bil ma'ruf umarni da aikata abu mai kyau da kuma hana aikata abu mara kyau wajibi ne akan kowane musulmi walaysa hadha li ta'ifatin min al-muslimin duna akharin ba wai cewa aka yi wasu ke da damar su yi wa'azi ban da wasu ba wasu ke da damar su karantar da mutane alkhairi ban da wasu ba bal huwa wajibun ala kulli man ya'lamu shay'an min dinillahi uh, an yuballighahu amran aw nahyan matukar ka san wannan abun yana da kyau to wajibi ne ka karantar da mutane matukar ka san wannan abin ba shi da kyau to wajibi ne ka hana mutane aikatawa uh, duk da cewa wato akwai bayani akan yadda ake karantar da mutane alkhairi ko kuma yadda ake hana su aikata sharri amma a dunkule abinda Allah tabaraka ya faɗa mana kenan wanda a dalilinsa ya sa musulmai suka fi daraja daga cikin halittun ɗan adam waɗanda aka yi a kan duniya in ji Allah subhanahu wata'ala ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah dalilin da yasa aka ce kun fi alkhairi saboda ku ne kuke gaya wa mutane su yi abu mai kyau ko kuke hana aikata abubuwa marasa kyau almuslimuna ikhtassu bi zalika wahdahum musulmai kadai suka keɓanta da wannan siffa don haka yasa kake ganin fasikanci a kasashen yammacin duniya har an kai lokacin da maza ke auren maza mata na auren mata kuma ana ganin ci gaban zamani ya kawo haka wannan fasikanci ana samun sa a ƙasashen yammacin duniya ba a samun shi a ƙasashen musulmai me yasa ba a samu a ƙasashen musulmai saboda musulmai Allah yake ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ku ne mafi alkhairin mutane da aka fitar a nan duniya da zaran kun ga abu mai mara kyau za ku hana da zaran kun ga abu mai kyau ba a aikatawa za ku yi umarni a aikata amma su kafirai fa Allah madaukaki ya gaya mana a suratun ma'ida lu'ina ladina kafaru min bani isra'il ka nuna da ƙananan ka nuna falo. lo'inan kafarumin bane isra'ila abin da ya sa kaga irin wannan fasadi yana aukuwa a yammacin duniya in ka dawo alƙwari zaka samu amsa. namiji ya auri namiji mace ta auri mace fasikancin da duk baka tunanin ana yin sa a nan in ka tafi zaka samu me yasa ga kuma ilimi da suke da shi Allah yake saboda annabawan Allah guda biyu suka tsine musu albarka annabi dawuda da annabi isa alaihi salam lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il Allah an ci waɗannan kafirai da suke zuriyan banu isra'ila la'antar ta fito ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam annabawan Allah guda biyu suka tsine musu albarka yaushe wannan al'umma za ta yi albarka zalika bima asaw wa kanu ya'tadun me yasa aka tsine musu albarka aka la'ance su annabi isa alaihi salam ya la'ance su annabi dawud ya la'ance su saboda suna saba ma Allah kuma suna taka dokan Allah da gangan Allah ya dada maimaitawa ya ce kanu la yatana hauna an munkari ba sa hana juna game da aikata mummunan aiki a sai dai ma su yi umarni a aikata Allah ya ce fa'aluhu aikatawa suke ba su hana kowa don haka suke da wato babban take wanda shine taken democracy yanci wato dan adam yana da damar ya aikata duk abin da ya ga dama kuma ko da wannan abin zai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan ba sa hana wani mummunan aiki sai dai masu aikata Allah ya ce labi isa ma kanu ya na tir da abin da suka kasance suna aikatawa don haka duk lalacewan kasar musulmi wallahi ta fi kasan kafirai daraja saboda za ka samu wannan ƙasa tana da raguwar kunya tana da raguwan tsare mutunci akan ƙasa na kafirai Eh, ta sashin musulmai in ka dawo kamar yadda ibnu atiyya yake fada in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi wannan ayan mujalladi na shida shafi 253 yana cewa wal ijma'u munaqidun ala anna an-nahya 'anil munkari fardun ittifakan malaman musulunci tun daga zamanin annabi Muhammad har zuwa yau musulmai malamai sun yi ittifaki cewa in ka ga ana aikata abu mara kyau wajibi ne a kanka ka hana aikata wannan abin wajibi ne akan kowane musulmi liman ataqahu matukar zaka iya wanda yana daga cikin sharuɗa na hana aikata mummunan aiki wa amina darara ala nafsihi kasan idan kace a bari ba za a cutar da kai ba wa ala musulmi na ko kuwa hana wannan abin ba zai haifar da cutarwa ga musulmai ba fa in kafa fa yunkiru bi qalbihi amma idan ya zama abin da ake aikatawa muninsa yayi tsanani ba zai yiwu ka fito cikin jama'a ka ce a daina aikata wannan abin ba ɗayan biyu in ka fito ka ce a daina to ko dai za a cutar da kai ko kuma za a cutar da musulmai idan ya kai ga wannan hali to sai a tsallaka a koma matakin gyara na ƙarshe ya ce fayun kiru bi kalbihi wannan kuma sai ka kyamata a zuciyarka bayan ka kyamaci abin a zuciyarka wa ya hajura zal munkari layu yukhalituhu sannan kada a same ka a gurin da ake wannan mummunan aikin ka yi kokari ka ga cewa baka cuɗanya da masu wannan sabon Allah kamar misali kai ne kaga ana sayar da giya a unguwanku ba kuma za ka iya hanawa ba da tunda ba ka iya hanawa saboda ɗayan biyu ko dai in ka hana za a cutar da kai a jikinka ko kuma za a cutar da wasu musulmai a dalilin hanawanka to sai ka bar abin a zuciyarka ka kyamace shi amma kuma kada a same ka a wannan gurin alimamin imam ya ce wannan ittifakan babu saɓani a tsakanin malaman sunna akai ah, akwai sharuɗa game da hana mummunan aiki idan an ga ana aikata wani abu mara kyau wajibi ne a hana idan an ga mutane ba su aikata wani abu mai kyau wajibi ne a gaya musu su aikata wannan babu sabani a tsakanin malamai akan cewa farilla ne akan dukkan musulmai a dalilinsa ne yasa Allah ya ɗaukaka mu Allah ya sa mu ne mutane mafi daraja a doron ƙasa saboda muna umurtan juna a aikata alkhairi muna hana juna aikata mummunan aiki amma duk da haka akwai sharuɗa waɗannan sharuɗa Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Usaimin ya kawo su a littafin majmu'u fatawarsa mujalladi na takwas shafin 652 wato na ɗaya malamin yana cewa a shartul awwal an yakuna aliman bi hukmi shar'i fi ma ya amuru bihi aw yanha anhu kafin kayi umarni a aikata wani abu kafin ka hana mutum aikata wani abu malamai sun ce sharadi na farko ya zamanto kana da ilimi saboda ba aiki ne na jahili ba ba mamaki saboda jahilci kai ka yi tamanin abu kaza mai kyau ne alhali kuma abin ba shi da kyau ba mamaki saboda jahilci ka tunanin abu kaza ba shi da kyau har ma ka ga mutum yana aikata ka ce kai wane daina idan ya zauna yana baje maka aya da hadisi sai ka fahimci kuskuren ka to saboda haka malamai suka ce sharadi na farko kafin ka tinkari mutum ka ce ya daina aikata wani abu saboda kana ganin ba shi da kyau ko ko ya aikata wani abu saboda kana ganin yana da kyau ya kamata a samu kana da ilimi idan ba ka da ilimi to sai ka hada aikin da malamai sai ka samu wani malami ka ce to ni fa na ga wane yana aikata abu kaza amma ni a tunani na wannan abin ba shi da kyau to saboda ni ba ni da karatu naga ya kamata in same ka eh, ta yiwu ko abin nan da nake hange daidai ne don haka sharaɗi na farko shine ya zamanto eh, mutum yana da ilimi ibn al ne yace fala ya amuru illa bima alima anna shar'a amara bihi kada ka ce jama'a su yi kaza sai kana da hujja cewa shari'a ta yi umarni a aikata wannan abin wala yanha illa amma alima anna shar'a naha anhu kada ka ce mutane su daina aikata abu kaza sai kana da hujja mai ƙarfi wannan abin shari'a ba ta so kenan ba daidai bane ka fito ka yi karan tsaye ga al'amari na addini saboda mutumin da ba shi da ilimi idan ya fito zai gaya wa mutane su aikata wani aiki ba mamaki ya gina su akan sabon Allah a maimakon gina su akan biyayya ga Allah wannan sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na karantar da mutane alkhairi ko kuma hana su aikata wani sharadi eh, in ji ibn usaimin kuma wannan sharaɗi babu shakka malaman sunna suna tafiya a kansa sannan ya ce a shartu sani na biyu an yi alama bi halin ma'mur ka san halin abe wanda kake umurtansa din hal huwa mimma yuwajjahu ilaihi al-amru aw an-nahyu amla mutumin da zaka gabatar da nasiha gare shi saboda kaga yana aikata wani aiki akwai buƙatar shi kansa ka san halin sa don babu mamaki baya cikin hankali idan ba shi da hankali ne ya aikata wani abu to ita shari'ar musulunci dama ba ta kan mai taɓin hankali ah, don haka ya kamata ka san wanda ma za ka umarce shi da aikata abin saboda kada ka umarci ah, ka yi umarni ga mutumin da shari'a ba ah, ta abin nan ba ta aiki a kansa aka ce falaura a shakhsan ya shuku hal huwa mukallafun amla da za a ce kaga wani mutum yana aikata wani abu mara kyau amma kuma sai kana kokonto wannan mutumin anya yana da hankali ko kuwa taɓaɓɓe ne saboda ka gan shi a cikin sura mai kyau amma abin da ya aikata kuma aiki ne na marasa hankali to tun da kana shakka malamai suka ce karka tinkare shi domin ba ka da yaƙini game da halinsa ana son ya zamanto kana da yaƙini akan halin mutumin da za ka karantar da shi idan ba ka da yaƙini wannan mutum yana cikin hankali to ya kamata ka kyale shi domin wanda duk ya rasa hankali shari'a ba ta aiki a kansa malamin ya ce a shar'u salis na uku an ya kuna aliman bi halin ma'amur hala taklifihi hal bil fi'li amla. lokacin da za ka gaya wa mutum ya aikata wani abu ko ya bar wani abu ka tabbatar ya aikata wannan abin da kake son ka hana shi ko ko bai aikata abin da kake son umurtansa da ya aikata ba kafin ka tinkare shi da umarnin ya aikata ko kuma ya bari wato misali ibn usaimin ya ce kamar kai ne ka shigo masallaci فلو رأى shakhsan دخل المسجد masjida thumma me ya kamata ga musulmi in ya shigo masallaci ya kamata ya yi tahiyyatul masjid ya yi nafila raka a biyu kafin ya zauna to kai ka ga mutum ya shigo masallaci amma kuna cikin magana sai hankalinka ya tafi wani guri can da ka jiyo sai ka ga mutumin yana zaune A don haka tsakanin ganinka da shigansa din nan da kuma maganar da kake hankalinka ta fita jikinka baka sani ba shin yayi nafilan ko bai yi ba to tunda baka da yaƙini a nan ba daidai bane ka tinkare shi ka ce kai malam kayi kuskure bai kamata ka zauna ba bayan ka shigo masallaci kafin ka yi tahiyyatul masjid kaga kenan sai kana da yaƙini mutum ya aikata kuskure kuma kana da yaƙinin abin da ya aikatan kuskure ne don haka kowane ɗaya daga cikinsu yana matsayin sharadi ya ce falau a shakhsan da khalal masjida sun Majalasa wa shakka hal salla rak'ataini fala yunkiru alayhi wala ya ya'muruhu bihima hatta yastafsil bai kamata ka yi umarni ga mutumin da kake shakkan al'amarinsa ba sai wanda ka tabbatar bai aikata sunnan ba shine zaka umarce shi da aikata sunna ko wanda ka tabbatar ya aikata wani abu wanda ya saba ma sunna shine zaka fito ka gaya masa ya aikata abin da ya saba ma sunnar manzon Allah yace sharadi na hudu an kuna qadiran alal ƙiyami bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar lokacin da kaga ana aikata wani abu mara kyau uh, kai ka san wannan abin da ake aikatawa ba shi da kyau za ka iya hanawa wato kafin ka hana din lokacin akwai buƙatar ka auna da ainihin matsayin ka kai kanka shin darajarka ta kai a ce za ka iya hana wannan abin bila bararin yalhaquhu ba tare da wata cuta ta same ka ba misali kaga mutane suna sabon Allah to shin idan ka hana sabon Allah nan zai yi tasiri sannan kuma ba za a cutar da kai saboda ka hana ba ibn al-usaymin ya ce fa illa hikahu bara idan kai tunani in hana wannan aikin za a cutar da ni saboda na hana ibn qusaymin ya lam yajib alaihi to hana abin ma ba wajibi bane a kanka tun da har ka sani in ka hana za a cutar da kai ibn qusaymin ya to a ka'idar musulunci wallahi Allah bai kama ka da laifi a lahira saboda wai baka hana wannan aikin ba Allah ya sa mun gani don haka yana cewa lakin amma duk da haka ana son ka yin duk da cewa an sani in ka hana za ka cutu to ana son ka yin ka cutun wato shi aka fi so ah, abinda malamai suka fi kaunata saboda ana cewa wai ah, fattakullaha mastafatun da kuma inda Allah ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sharadi shine ya zamanto lokacin da zaka hana mutane aikata wani mummunan aiki ba za ka samu cutuwa ba in kuwa za ka cutu to ba wajibi bane a kanka muna maganar cewa wajibi ne musulmi ya yi umarni a aikata abu mai kyau wajibi ne musulmi ya hana aikata abu mara kyau yaushe ne wajibcin yake faduwa shi da idan musulmi ya san cewa in ya yi umarnin za a cutar da shi ko ya san cewa in ya hana za a cutar da shi to wannan wajibcin ya faɗi daga kansa sharaɗi na biyar Allah ya tarattabu alal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mafsadatun a'zamu min as-sukuti sharadi na biyar shine idan ka fito ka hana mutane sabon Allah shin barnar da za ta biyo za ta fi girma akan wancan sabon da suke yi ko kuwa za a samu gyara fiye da wannan sabo da mutane suke yi don haka sai ka auna malamai suka ce idan ka sani mutane suna cikin wata barna inda za ka hana su barnan to fitinar da za ta fito cikin al'umma za ta fi wancan barna girma to malamai suka ce a nan bayan an ce layar zamuhu wajibcin ka hana mutanen ya faɗi daga kanka kenan ba wajibi bane ma ka hana mutane su daina wannan sannan na biyu haramun ne ma kuma ka hana su Allah ya sa mun gane domin idan ka hana su kai ka san fitinan da za ta biyo girmanta ya fi ainihin barnar da ake ciki kafin ka hana to tun da ka san hakan zai faru na ɗaya wajibcin ka hana ɗin ya faɗi daga kanka saboda haka al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar a nan gurin baya aiki da baya aiki a kanka sannan kuma na biyu haramun ne ma ka hana mutane aikata wannan abin dalili saboda in ka hana bala'in da zai fito cikin al'umma ya fi a ce dama baka taba hanawa ba Allah ya sa mun gane wannan in ka duba majmu'u fatawa na Sheikh eh, Ibn al-Usaymin mujallal na 8 shafi 652 haka zaka gani don haka shi al'amru bil ma'ruf yana da sharuɗa waɗanda malaman sunna suka gindaya bisa la'akari da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan bin Baz rahimahullahu ta'ala a littafin fatawarsa mujallaji na uku shafi ɗari biyu da goma sha biyu ya ce wa kad ya kunu al'amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari fardu aini wani lokaci wannan aikin yakan zama farilla da ake kira fardu ainin farilla da take kan al'umma gaba ɗaya ba wai farilla da take kan mutum shi kadai ba asali al'amru bil ma'aruf wa nahyu anil munkar wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin wannan shine asali amma ibn bin baz yace yakan zama fardu ainin maimakon eh, yakan zama eh, fardu ainin shine kamar yadda muka faɗa yakan zama kuma fardu kifaya wa zalika fi haƙƙi man yara munkara wa laysa hunaka man yunkiruhu kamar misali kai ne kaga ana barna babu wanda zai iya gyara wannan barna ko ko babu wanda ya san ana barnan nan in banda kai to don haka a nan wajibi ne a kan ka kai ka gyara wannan barna tunda jama'a bu sani ba wa huwa qadirun ala inkarihi bisa la'akari da sharuɗan da muka faɗa idan za ka iya kenan don malamai sun ce idan ya fi ka farillan ta faɗi saboda haka sai in bai fi karfinka ba bai fi ka hana ba fa innahu yata'ayyanu alaihi inkaruhu liqiyamil adillatil kasira ala zalik musamman saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga mummunan aiki daga cikin ku sai ya yi kokarin gyarawa da hannunsa fa in lam yastati sai in ba zai iya ba to wannan wajibci ta al'amru bil ma'ruf ta dada raguwa saboda malamai suna cewa an gina shi ne akan al istifa'a in ka iya me yasa aka gina akan in za ka iya saboda wannan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi idan ka ga mummunan aiki to ka gyara wannan mummunan aikin da hannunka da a ce dole ne ka gyara ko da ba za ka iya ba da manzon Allah bai ce fa illam yastati ba saboda ba ma'ana amma manzon Allah ya ce fa illam yastati in ba zai iya ba ashe kenan sai in za ka iya in ba za ka iya ba farillan ta wannan shine nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba za ka iya gyarawa da hannunka ba saboda gyara da hannu yana bukatan abubuwa da yawa ba mamaki karfi ke sa a gyara to ƙarfin naka wancan da yake sabon Allah ƙato ne mai ƙarfin gaske kai kuma kuma ma ba mamaki ma kana cikin zazzabi in ka tinkare shi kaga ka shiga wani hali ko to saboda haka iya gyarawa da hannun yana da buƙatar a samu kana da ƙarfi kana da basira kana da hange wancan mutumin ka kewaye shi da ilimi yanda in ka gyara ba zai iya wato ba zai iya cutar da kai ba manzon Allah ya ce in ba za ka iya ba saboda manzon Allah ya san akwai barnar da musulmi ba zai iya gyara ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani don haka manzon Allah ya ce in ba za ka iya ba saboda girman barnan fa bi lisanihi to kai ta wa'azi da harshe kyale mutane su yi ta ta'adin su ka ga manzon Allah da kansa ya gaya maka hanya mafi sauki don karka cutu yace in ba za ka iya gyarawa da hannunka ba to sai kai ta faɗa da harshe kana wa'azi fa in lam yastati akwai mahallin da idan barna ta yi girma wa'azi ma akan ta ba zai yiwu ba kamar misali wasu ƙasashe na duniya in ka tafi wallahi hatta wa'azin nan baka isa kai ba kamar misali Ingila da za ka tafi ka baje wa'azi a kan yan liwaɗi ba mamaki a buge ka uh, saboda yanci da suke da shi a irin waɗannan ƙasashe na duniya Allah shi kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan an kai halin da wa'azi da harshen ma ba zai yiwu ba saboda girman barnan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce bi qalbihi to ya kyamaci abin a zuciyarsa wa zalika aful iman wannan shine mafi raunin imani me ake nufi kar ka dauka wai ana nufin dan ka kyamaci abin a zuciyar baka da imani ba haka manzon Allah yake nufi ba ana nufin mataki na ƙarshe kenan wato na cewar imani cikin al'umma munin wato ya samu rauni fiye da kowane ah, mataki in aka kai halin da za a ce musulmi bai iya gyara barna da hannunsa bai iya gyara barna da harshensa sai dai ya kyamaci abin a zuciyarsa to imanin mutanen wannan kasa ya kusa ya kare Allah ya sa mun gadi ah, don haka bin baz yake cewa saboda wannan yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cikin alqur'ani ah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wa ta'ala ta'ala cikin suratu tauba aya ta ɗaya yake cewa walmu'minu na wal mu'minatu su mu'minai mazansu da matansu halinsu ɗaya ne babu bambanci ba'abuhum awliya'u ba'abun sashin suna tare da sashi majibanta ne ga sashi kaga kamar yadda ya faɗa mana a suratu ali imran yana cewa kuntum khaira ummatin haka kuma ya faɗa mana a suratu tauba yana cewa mu musulmai mazanmu da matanmu muna tare da juna juna bi ma'ana halin mu guda ne Allah subhanahu wataala ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkar maza suna umarni a aikata abu mai kyau mata suna umarni a aikata abu mai kyau maza suna hana mutane aikata abu mara kyau mata suna hana mutane aikata abu mara kyau ashe wato aiki na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bai tsaya akan maza kawai banda mata ba saboda wannan aya ta alqur'ani da dai a ce maza ke da damar su yi wa'azi maza ke da damar su karantar da al'umma banda mata da Allah maɗaukaki bai faɗi wannan magana ba والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن munkar don haka aiki ne da yake kanmu gaba ɗaya mazanmu da matanmu wannan dalili yasa bin baz rahimahullahu ta'ala yake cewa fal mu'minuna wal mu'minatu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al mu'minu la yaskutu shi mutum idan yana da imani baya shiru kokari yake ya faɗa idza ra'a min akhihi munkaran yanhahu am kaga dan uwanka ya aikata wani abu mara kyau to zaka hana shi wa hakaza in min ukhtihi kaga yar uwarka tana aikata wani abu mara kyau zaka hana aw ammatihi ko yar uwar babanka kaman kanwar mamanka ko yar bamanka tana aikata sabon Allah ba za ka yi shiru ba aw khalatihi ko kuwa kanwar jatuma ko kanwar mahaifi amma ita ce kanwa ko yar mahaifi khala kuma kanwa ko kuma yar jatuma au hinna idara amin hunna munkaran da zaran kaga wata yar uwarka tana aikata wani abu mara kyau na hahunna an zalika zaka hana su wa idara amin akhihi fillah ta yiwu wani dan uwa ne musulmi wanda jini bai hada tsakaninku ba amma addini ya haɗa ku musulmi ne ka ganshi cikin wani yanayi na sabon Allah ko yana aikata wani abu na zunubi wato au ukhtihi fillah ko ka ga mace musulma taqsiran fil wajibi ya kasance wato ba sa tsayar da wajibi kamar yadda ya kamata eh, ga dan uwa musulmi baya sallah akan lokaci ko kuwa baya kulawa da sallan ankara alaihi zalika aiki ne a kanka ka nuna ma dan uwanka musulmi cewa wannan abin da yake bai da kyau wa amarahu bil ma'ruf kullu zalika bir rifqi wal hikma amma duk da haka akwai ka'ida bin baz yace lokacin da zaka karantar da mutum musulmi ya aikata wani abu ko kuma ya bar aikata wani abu ana bukatar a samu sassauci na biyu ana buƙatar a samu hikima wal uslubul hasan ana so a samu kyakkyawan tsari yanda in ka faɗi maganar shi wanda ka gaya ma ba zai ji haushi ba ya san ka faɗa masa ne don kana ƙauna shi ya gyara shi yasa ake son a samu abubuwa guda uku din nan idan za ka hana mutane aikata abu mara kyau akwai bukatar a samu sassauci saboda shi mutum idan yana aikata sabon Allah kamar mara lafiya ne kamar mara lafiya ne maganin da za a ba shi zai sha a masu yana da daci to haka kai da kake karantar da shi wato kana kamar likita ya kamata a ce kana mai tausayin wannan mara lafiyar kar a wayi gari malamai sun ɗauki jahilai makiyansu a maimakon malamai su ɗauki jahilai wato marasa lafiya da ya kamata su yi jinyar imaninsu sai aka waye gari kuma babban abokin adawar ka shine jahili domin idan ka fito kana fada da jahili maimakon ka bi shi da sassauci yanda zai gane ka fito kana zage sa ko kana aibanta shi kaga bayan cewa ba zai dauki magana ka ba sannan kuma adawa ta shiga tsakaninka da shi don haka yasa ake bukatar a samu sassauci a samu hikima a samu kyakkyawan tsari lokacin da zaka karantar da mutum cewa ya aikata wani abu ko kuma ya bar aikata wani abu fal mu'minu idza ra'a akhan lahu fillah bin baz yace idan kaga dan uwanka ya takasaru an salawati baya kulawa da salloli ba mamaki idan yayi sallah da safe ba zai sake ba sai bayan isha ya au ya ta'atal gaiba ko kuwa yana gulma awin namima ko kuwa yana annamimanci yana hada wuri ya hada mutane fada aw shurbu dukhan ko kuwa dan uwanka kaga musulmi yana shan taba aw ah, muskir ko kuma yana shan wani abu mai bugarwa imma kwaya ko jiya. ya aw ya'si liwalidayhi ko ko yana saba ma iyayensa aw ahadahuma ko kuma ɗaya daga cikinsu au ya yaqta arhamahu ko kuwa musulmi ya zamanto ya yanke zumunci to idan za ka yi masa nasiha bin bazu ya ce an kara alaihi bin kalami tayyib ya kamata a ce kayi amfani da magana mai daɗi wal uslubul Hassan da kuma tsari mai kyau labil bil alqabil makruha kada ka yi amfani da mummunan lakabi. ka masa lokacin da ka haɗu da shi a hanya sai ka ce a ah, har nan ƙarshe an yi sallar la'asar kuwa ka kusan cewa sallar la'asar wajiba ce sai da ka ce mar an nan ƙarshe sannan za ka ce ba ya yi sallar la'asar bin ya ce kar a samu mummunan lakabi a makawa mutum kafin a gabatar da nasiha gare shi wal uslubu shadid kar a samu tsari mai tsanani ta wajen kokarin shiryar da al'umma wa yubayyinu lahu anna hadha al-amra la yajuz sai ya nuna masa cewa wannan abin bai kamata ba wajibi ne gaya ma dan uwa abin da yake aikatawa ba shi da kyau saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu idan mutane suka ga mummunan aiki cikin jama'a ba su fito sun canza wannan mummunan aikin ba aushaka anya umma ummahumullahu bi iqabihi ana tamanin Allah zai gama mutanen gaba ɗayansu da uku ba wato idan Allah zai saukar da azaba ba zai bar malami ba zai haɗa malaman da jahilai Allah shi kare mu domin haka duk al'ummar da ya zamanto akwai barna cikinta wajibi ne a fito a gyara hanyan gyara ga sunan matakai guda uku kamar da manzon Allah ya faɗa mataki na farko shine gyara da hannu sai dai kuma an sa shi an masa sharuɗa yaya ake gyara da hannu da farko sai ya zamanto ka iya yaya ake me ake nufi da iyawarka wato za ka iya gyarawa ba tare da ka cutu ba kai kanka idan kuwa za ka kai ga cutuwa to ba dole ba ne ka gyara ɗin amma kana iya kundin bala ka gyara ko da za ka cutu in dai gyaran zai samu to sai dai kuma akwai sharaɗi na gaba idan kai kundin balan gyara saboda al'umma ta amfana sai zamanto kundun zai jawo ma al'umma bala'i to gyaran a wajen kama haramun ne kaga kenan waɗannan matakai dole sai an bi su bisa la'akari da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi hadisin Abu Sa'id al-Khudri ah, manzo Allah yace fa in lam yastati in ba zai iya ba ashe kenan manzon Allah ya sani shi al'amari na gyara ba kowa ke iya shi ba <clears throat> wani yana da karfin hali zai iya gyarawa wani kuma ba shi da halin da zai iya gyara wannan abin shi yasa manzon Allah ya kasa abin yanda kowa zai iya dauka addinin musulunci yana da sauki yanda manzon Allah ya kawo mana in ka ga yayi wahala to ta hanyar da ka same shi ne hanyar da ka bi ka samu addinin ne yake da wahala amma ba wai addinin shi kansa ba manzon Allah ya ce ka fara gyarawa da hannu in baka iyawa harshe in baka iyawa zuciyarka wa zalika abu iman ah, haka nan ibnu usaimi shi ma yake fada yana cewa wa hadha amul jami'il munkarati wannan hadisin ya game dukkan wani abu wanda shari'a ba ta so ko menene karamin zunubi zuwa ga babban zunubi yace hadha amun li jami'il munkarati kowane irin saƙon Allah ana kasa shi a mataki uku din nan gyara da hannu in za a iya in ba a iyawa gyara da harshe inda harshen ma zai haifar da fitina to a bar abin a zuciya a kyale wa Allah aikinsa ah, domin in ka ce sai ka gyara ala kulli halin to Allah kake kokarin gyara mu ba al'umma ba kana kokarin nuna wa mutane cewa Allah ya kyale al'umma cikin bata maimakon ya gyara su Allah shi kare mu yana cewa sawa'un kana fi tsari kana tafiya ne a hanya kaga ana sabon Allah to inda haji ka dakata ka gyara matukar ka dauki waɗannan sharuɗa aw fil baiti ko a gidanka aw fil masjidi ko a masallaci aw fi ta'ira ko a jirgin sama aw fil qitar ko a jirgin ƙasa aw fi sayyara ko ka shiga mota aw fi ayyi makan a kowane guri gyara barna wajibi ne akan musulmi amma fa ga sharuɗa Allah ya sa mu kiyaye su wa huwa ya ummur rijal wan nisaa jami'an al mar'atu tatakallam mace ita ma wajibi ne akan ta ta gyara amri bil بالامر wa nahyu anil munkar li'anna fi hadha salahul jami saboda idan maza da mata duk aka tashi wajen fadakarwa da gyara wato barnar da ke cikin mu to kenan al'umma za ta gyaru wani jaljami kuma kowa zai tsira amma idan maza suka kama gyara banda mata kaga da wuya a samu gyaruwan wala ya juzu sukutu an zalika min ajli khatiri zauji wato idan mace ta ga mijinta yana aikata wani abu na sabon Allah saboda ba ta son ran shi ya baci sai ta yi shiru to nan kuma ta saba ma wannan ka'ida don haka tana cikin wato haram dole ne ta gaya wa mijinta abin da yake aikata wannan ba daidai ba ne ko da kuwa ran mijin nata ba zai so abin da za ta faɗa ba illa dai ana son ya zamanto akwai sassauci wajen nasiha kamar yadda muka faɗa akwai hikima akwai tsari mai kyau idan an bi wannan to babu shakka al'umma za ta gyaru malamin ya ce hakan nan dan uwa kamar kani ya ga wansa yana aikata wani abu mara kyau kada ya dauka saboda wannan wa yana gaba da shi bai kamata ya karantar da shi ko ko ya gyara masa wani aikinsa mara kyau ba au khatir fulani wa fulani ko kuma a ce idan na tashi na yi nasiha ran wani ba zai so ba ran wani ba zai so ba daidai ba ne illa dai abinda malamai suke cewa ya kunu bil uslubil hasan wal kalimati tayyiba la bil unfi wa shidda kada ka ce za ka gyara al'umma da ƙarfi da tilastawa in ji wannan malami ya ce wa ma'amula hazatil auqatil munasaba bayan an ce wajibi ne kafin kai gyara a samu kyakkyawan tsari a samu kalma mai daɗi sannan kuma a samu hikima to sannan ya ce a zaɓi lokacin da ya dace saboda ba kowane lokaci ne ma kake gabatar da nasiha ga mutane ba sai ka dubi lokacin da mutum yake cikin nutsuwar da zai iya sauraron ka kafin nan ka gabatar da nasihar gare shi yace ma'a mulahazati al-awqatil munasaba fakar yakunu ba'dun nas fi waqtin la yaqbalu tawjid wasu mutane a wani lokaci gabatar da nasiha gare su kuskure ne saboda ba mamaki yana cikin bacin rai walakinahu fi waqtin akhar yakunu mutahayyi'an lil qabul amma a wani lokaci hankalinsa yakan kwanta to ya kamata ka kiwaci hankulansa lokacin da kake ganin hankalinsa ya kwanta sai ka gabatar da nasihar gare shi فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة bin bazu ya ce namiji ne ko mace musulmi idan zai gabatar da nasiha ko kuma wata gyara to dole sai ya yi la'akari da lokacin da ya dace Walayai yayi asu idza lam yuqbal minhu al-yawma an yuqbal minhu gadan dan kai nasiha a yau ba a karɓa ba kar kai fushi ba abin mamaki ba ne gobe in kai nasiha sai a ɗauka. fal mu'minu la yai'at shi mumini bai ɗebe tammani wal mu'minatu la tai'at bal yastamirran fi inkaril munkar wa fil amri bil ma'ruf wa fil nasihati lillah wa li ibadihi ma husni dhanni billahi war ragba fi ma inda Allah azza wa bin bas da ibn usaymin suna cikin manyan malamai na sunna a wannan zamani Allah madaukake musu rahama suke bayanin nan kamar misali ibn usaymin yana cewa al'amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkari kifaya wato farilla ce tilas akan kowa ya gyara amma idan baka cika sharuɗan nan ba wannan farillan ta zama kifaya gari ko ko cikin jama'a idan an samu wanda yayi shi kenan falillahi alhamdu aiki ya faɗi daga kanka idza qama bihi man yakfi saqata anin nas wa idza lam yakun bihi man yakfi wajaba ala nas an ya'muru bil ma'ruf wa yanhau anil munkar sai yace lakin sai dai duk gyaran da musulmi zai yi a duniya sharaɗi ne a samu bil hikma dole sai an yi amfani da hikima hikima kuwa tana buƙatar littafi mai zaman kansa amma a dunkule malamai suna cewa amfani da hankali dole ya zamanto kayi amfani da hankali lokacin da zaka gabatar da nasiha a matsayinka na malami a matsayinka na ɗan adam in kayi gyaran nan za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba in ba za a ɗauka ba malamai suka ce to ka kyale musamman idan gyaran da za ka yi zai haifar da fitina ga al'umma ya ce na biyu Rifku da sassauci kada a tsananta wallinu da tausasawa ya ce li'an Allah arsala Musa wa Haruna ila fir'aun saboda Allah da kansa ya aika ma fir'auna annabawa guda biyu kaga in ma ana neman kangararren kafiri ba kamar fir'auna ko annabawa biyu aka tura masa annabi Musa da annabi Harun amma kafin su tafi Allah ya ce musu faƙula lahu qawlan layyina haka Allah ya faɗa ta'ala ya ce musu izhaba ila fir'auna innahu taga wanda Allah da kansa ya bada shaidan fir'auna ya ketare iyaka kaga kenan barnar da fir'auna ya yi ya fi duk wata barnar da kai zaka iya tamani saboda Allah da kansa ya ce na taga fir'auna ya wuce duk inda ake wato fandare ma Allah a saba ma Allah a kangare ma Allah a bijire ma Allah ta fir'auna ya kai wannan guri hu taga don haka annabawa guda biyu bigi sai bigi kaga kafiri ne babba don haka aka tura masa annabawan Allah guda biyu amma duk da haka Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan in kun je ku gaya masa magana mai laushi don haka Allah ta wa ta'ala yana son jama'a su shiryu ne ba halakan su ne bukatar shi ba eh, la'allahu ya tazakara eh, fatan Allah ya nufa wato fir'auna yayi tunani au yaksha kuma ya kai ga samun tsoron Allah a zuciyarsa eh, ana masa fatan haka amma dai abinda ake so da ku ku in kun tafi ga yadda za ku gabatar da nasiha sai ibnul usaimin yace amma al-umuf amma tsanantawa lokacin da zaka gyara wata barna yace sawa'un kana bi uslubil qawli in ma zaka yi gyaran da harshe ne kamar wa'azi kenan aw uslubul fi'li ko kuwa zaka yi gyaran da jikinka ne in aka ce malami yana tsanantawa wajen harshensa ko gyara da hannunsa da ce fa haza yunatil hikma kenan babu hikima tare da malamin shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ud'u ila sabili rabbika بالحكمة ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai amfani da hankali wajen kiran jama'a zuwa ga addinin Allah ba naka ba sabili rabbika addini na Allah in zaka kira mutane zuwa gare shi to ka kira su wato kai amfani da al hikma dole sai an yi amfani da hankali da tunani da auna yanda ya dace saboda me ana son mutane ne su koma gawa ga Allah don haka ana son ribar Allah tabaraka wa ta'ala ya zama to addinin sa ya ci to don haka ana buƙatar tunani Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wal mau'izatil hasana in wa'azin ne ma za a yi da baki to wa'azin Allah ya ce mai kyau kaga shi ma wa'azin mara kyau Allah baya su. me dalili saboda buƙatar mutane su ɗauki wannan da'awar da ake kai musu idan ya zama babu hikima to mutane ba za su dauka ba idan ya zama babu kyakkyawan wa'azi mutane ba za su dauka ba Allah ya ce in ta kai ga za a yi gardama to wajadilhum billati hiya ahsan ita ma gardaman in za a yi a yi mai kyau wacce wacce gardama ce take mai kyau ita ce gardaman da bayan an gama ribar take zama ga musulmi ba kafiri ba don haka yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su tafi ƙasa su yaƙe ta su kamo fursunoni su dawo da su Madina wallahi waɗannan fursunoni da kansu za su musulunta kuma suke zama malaman sunna kaga ya kansu aka yi an raba su da ƙasansu an raba su da ƴan uwansu an maishe su bayi amma saboda kyan addinin yanda aka yaƙe su din akwai adalci wallahi sai suka gane addinin musulunci yana da kyau don haka nan suka runguma ka ɗauki misali da matar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, galibin matansa waɗanda ya aura a madina ya aure su ne bayan mutuwan mazajensu wanda daga cikinsu din nan akwai safiya ita safiya din nan ba yahudiya makiya an kashe babanta an kashe mijinta an kashe yan uwanta a yakin bayan an gama manzon Allah ya ce in kin yadda ke zan matata zan biya kudin da aka dora miki ta auri manzon Allah in ba don ta yarda da addinin musulunci ba ya za a yi ta zauna da annabi Muhammad da saboda haka wato hatta jidali irin na manzon Allah yaƙi irin na annabi da sahabbansa wallahi ba irin namu bane idan sun yi yaƙin an gama kafiri sha'awun addinin yake an gwabza yakin amma duk da haka kafiri baya kyamatar addini wannan dalili yasa kaga manyan malamai in an kira sunayen su zaka samu galibin su bayi ne ibnu sirin wanda yana cikin manyan tabi'ai bawa ne na Anas bin Malik amma kuma yanzu in ana maganar manyan malaman musulunci dole ka sa sunan shi al-hasan al-basri haka nan shi ma in ka koma su afa bin abi raba bawa ne manyan tabi'ai da zaka kirga su tarihi wallahi zai gwada maka cewa bayi ne an yaƙi jama'ansu ne aka kamo su suna cikin kafirai amma kuma saboda sha'awar addinin musulunci suka musulunta kuma aka wayi gari su ne manyan malamai a tarihin musulunci Allah ya sa mun gane ah, ibn al-usaymi ne yake cewa don haka idan aka samu tsanantawa ta wajen wa'azin malami a harshensa ko aka samu tsanantawa ta wajen gyara da hannu ibn ya ce fa hadha yunafi hikma babu hikimar da ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta a lokacin da zai yi wa'azi wa huwa khilafu ma amara Allah bihi ka duba liqa'atul babil maftun haka nan bin baz yana cewa wal inkaru bil qalbi fardun ala kulli wahidin amma rangwame da aka samu da kuma sassauci akan matakai guda biyu ne mataki na gyara da hannu an sassauta saboda manzon Allah ya ce fa illam yastati kaga kenan akwai sauki idan karfinka bai kai ka gyara da hannunka ba ba mamaki saboda dukiyarka ba ta da yawa kafiri yana da dukiyar da tafi naka ya za a yi ka yaƙi mutumin da dukiyarsa tafi naka ko kuwa makaminka bai kai na kafiri ba kaga kenan inda zaka ce zaka yaƙe shi zaka cutu Eh, kana karkashin wanda bai iya ba sai ka koma wa'azi da harshe kaga an samu sassauci don haka gyara da hannu yana da sauki idan baka kai yanda za ka yi ba ko baka cika waɗannan sharuɗa da muka faɗa ba sannan idan ka koma gyara na harshe shi ma akan kai lokacin da zai faɗi a kanka saboda in ka yi za a cutu ko ko in ka faɗa maganar da kai yin maimakon ta samar da alkhairi ga al'umma za ta samar da sharri to maganar ma a wannan lokacin ta faɗi shi yasa manzon Allah ya ce fa illam yastati fa bi qalbihi aikin ya koma ina zuciya don haka an yi ma musulmi sauki gyara da hannu da gyara da harshe amma gyaran zuciya ba a ɗauke ma kowa ba har abada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika ab'aful iman gyara na zuciya wato wajibi ne musulmi ya kyamaci abu a zuciyansa na'am an yadda in baka iya gyarawa da hannu ya faɗi an yadda in baka iya gyarawa da harshe gyaran ta faɗi amma kyamatar abin a zuciyanka wannan bai taɓa faɗuwa a kan musulmi ba sai dai in babu imani a zuciyarsa ah, don haka yasa bin bazu ya ce wal inkaru bil kalbi fardun ala kulli wahidin kyamatar zunubi a zuciya farilla ne akan kowa li'annahu mustafa'un lijami'i saboda kowa zai iya babu wanda zai ce ai raunin imaninsa ya kai gaba zai iya kyamar ma aikin banza a zuciyar shi babu wannan don haka bugdul munkar ka kyamaci mummunan aiki wa karahiyatuhu wa mufaraqatu ahlihi inda al-ajz an inkarihi bil yadi wal lisan lokacin da aka ce ba za ka iya gyara barna da hannunka ba ba za ka iya gyara barna da harshenka ba to malamai suka ce ka bar wannan bigiran shi ya bi. kar ka yadda ka zauna a gurin tunda ba za ka iya gyarawa da hannu ba ba za ka iya gyarawa da harshe ba karshe kai ma shedan ya ribace ka ka fada ciki to don haka yasa aka ce ka kaurace ma wannan gurin kuma duk da haka a samu zuciyarka kana kyamatar wannan abin saboda aya ta 68 ta suratul an'am wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina ayatina idan kaga mutanen da suke shishigi ma hukuncin mu waɗanda suke ta'adi madokokin Allah tabaraka wa ta'ala fa a'rid anhum sai ka kauda kai ga waɗannan mutane idan kaga mutane na fasikanci sun ki gyara barnar da suke ciki kuma ba za ka iya hana su ba Allah ya ce to ka bar gurin hatta ya kubu fi hadisin gairi sai fa in sun canza zance ko da majalisi ne wurin zama ya zama to idan jama'a sun zauna a wurin hiran nan babu abin da suke yi banda gulma da cin naman mutane da haddasa fitina to tun da aikin mutane kenan in sun zauna a wurin hiran hiran nasu babu alkhairi Allah ya ce to ka bar wannan guri tunda ba za ka iya cewa ku daina gulma ba ku daina hada mutane wato annamimanci da sauransu in ba za ka iya hanawa ba to sai ka bar wannan guri hatta ya hudu fi hadisin gairihi sai an waye gari in sun zauna ba sa hira suna tattauna abubuwan da Allah madaukaki ya haramta wa in ma yunsiyannaka shaytan ko da shaytan zai mantar da kai ya zamanto ka manta sai gashi ka zauna kuma wannan guri ana ayyuka na fasadi fala taqud ba ba'da zikira da zaran ka tuna sai ka zabura ka mike ka tashi daga wannan gurin dan kuwa ba daidai bane a ce ka ci gaba da zama ma alqaumi zalimin tare da mutane azzalimai a suratul nisa Allah madaukaki ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitab madaukaki ce hakika ya saukar da doka a kanku a littafin Allah an riga an muku doka an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha idan kuka ji ana kafirce mu ayoyin Allah ana izgili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna da mutanen nan ko rediyo ne ka bude sai ka ji ana cin zarafin addinin musulunci menene wajibi a kanka ka kashe wannan rediyo idan wuri ne ka gani ana wulakanta addinin musulunci to wannan guri sai ka tashi idan ma wurin aikin ka ne to aiki a wannan gurin ya zama haramun saboda Allah shi ya shar'anta wannan duk inda ake cin zarafin ayoyin Allah ake wulakanta addinin musulunci to shi musulmi haramun ne ya zauna a gurin Allah ya ce saboda tuntuni an gaya muku innakum idan mislahum in kun zauna to da ku da su kun zama daya inna jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a shi ko Allah zai haɗa kafirai da munafikai a wutan jahannama tare Allah shi kare mu don haka yasa aiki a wurin da ake aikata a haramun haramun ne dalilin wannan aya hotel kai ka sani ana kawo matan banza da 'ya'yan mutane ana lalata su a wurin ana shan giya ana liwaɗi sai ya zama kai ne accountant da aka tambaye ka sai ka ce ba ni da aiki abinda Allah ya faɗa duk inda ake wulakanta dokar Allah to kai musulmi haramun ne ma a ganka a wannan gurin kuma ba wai ka zama akauntan ba hatta gadi a wannan gurin haramun ne hatta supplyin ruwa ga wannan gurin haramun ne inda hali ka canza hanya ko ta wannan gurin karka bi don kar ma wani ya fito ya maka sallama ka amsa don ba mamaki a kiyama sai an tambaye dalili da don Allah ya ce innakum izan mislahum da ku da su kun zama daya Allah shi kare mu in ka dawo suratul furqan Allah ya ce walladina la yashhaduna zura subhanahu wata'ala yana faɗa mana siffofin ibadur rahman bayan Allah ya ce wallazina la na zura su ne waɗanda ba su halarta wurin da ake karya. bayan Allah na gaskiya ba a ganin su wurin da ake karya kowace iri wa idza marru bil lagwi in sun wuce wuri ana zancen banza to ba su ma tsayawa marru kirama sai su wuce da girman su domin in ka tsaya girman ka ya fadi to da zaran sun zo wucewa sun tara sai suka ga ai abinda ake gurin ba shi da kyau to ba su ma wucewa suke waɗannan ayoyi duka bin baz ya saka a littafin amsa tambayarsa fatawa sheikh bin baz mujalladi na uku shafi 212 yace don haka ko da aka ce wajibin gyara da hannu yana faduwa idan ba za ka iya ba wajibcin gyara da harshe yakan fadi idan ba za ka iya ba amma kyamatar aiki a zuciya wannan ba a ɗauke mu kowa ba kuma wannan magana ta dace da maganar shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujalladi na 35 shafi na 159 yana cewa al maqsud bil jihadi wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar hidayatul ibadi li masalihi al ma'ash wal ma'ad me yasa Allah yace ku je ku yi jihadi me yasa Allah yace uh, ku karantar da mutane alkhairi ku hana mutane aikata sharri ai ba wai dan ku zubar da jinin ku bane shekul islam ya ce abinda Allah yake nufi duniya ta gyaru jama'a rayuwarsu ta yi kyau bi hasabil imkan gwargwadon yadda za ka iya faman hadahu Allahu sa'ida fi duniya wal akhirah wanda Allah ya nufe shi da samun cimma irin wannan manufa ya zamanto an yi yaki da shi don duniya ta gyaru kuma ta gyaru ko ya iya wa'azi ya gyara al'umma imma ta maganarsa ko kuma ta wajen gyara da yayi da hannu eh, to wannan sai ya gode ma Allah ya ce wa man lam yahtadi wanda ya zamanto in yayi jihadi din ba gyaran zai kawo ma duniya ba in yayi wa'azin ba gyaran zai kawo ma duniya ba shekul islam ya ce kaffallahu bararuhu an gairihi kamata ya ce shi din Allah ya kame cutar cutarwarsa ga wani wato kenan a ita da'awa al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar an dora shi ne akan al masalih mataki na farko shine jihadi wanda dole shine gyara da hannu shine mataki na ƙarshe makura mafi ɗaukaka daga cikin matakan gyara idan ya zamanto sharuɗansa ba su cika ba to sai a dawo matakin gyara da harshe in babu sai a koma na zuciya amma mafi dacewa kamar yadda bin bazu yake faɗa shine duk sa'ilin da zaka yaƙi kafirci ko kuma wata ɓarna. wato aulal jihadi huwa harbul kuffari bi uslubihim bi asalibihim in za ka yaƙi kafirai ka yaƙe su ta hanyar da suke yaƙan ku kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani in za ku yaƙe su ku yaƙe su ta yadda suke yaƙan ku bin ya yi magana akan haka littafin fatawa da ake cewa fatawa ulama baladil haram shafi na 1733 ce alwajibu alal ummatil islamiyya wajibin da yake kan mu musulmai an tuƙabila kulla salahin duk wani makami da aka ɗaga uh, yusawwid nahwal islam aka yi saitinsa ga musulunci saboda akwai um, uh, makamai iri-iri waɗanda kafirai suke yakan addinin musulunci da su ya ce ya kamata mu yi amfani da hikima da hankali makamin da kafirai suka yi saitinsa akan addinin musulunci sai mu ma mu ɗauko irinsa mu yaƙe su da shi ijibin baz fallazina yuharibuna al-islam bil afkar bin baz yace waɗanda suke yaƙan musulunci ta amfani da tunaninsu wallahi suna nan kuma suna cin nasara da tunani suke yaƙan addinin musulunci ba mamaki ta gidajen jaridu ta kafafen labarai ai kaga ta maganganu da jan ra'ayinka da irin labarin da ake baka a waye gari ka koma makiyin addinin musulunci maimakon masoyinta baka gane ba don haka suna amfani hatta da tunani su yaƙi addinin musulunci bil afkari wal aqwal bil baz yace suna amfani da tunani suna amfani da magana to idan zamu yaƙe su ba makami zamu zara ba yace yajibu an yubayyana butlan ma mahum alaihi bil adillati nazariyya wal aqliyya إضافة إلى الأدلة الشرعية حتى يتبين بطلان ما هم عليه كينان زام أوكو متاكي إرن وند سكا أوكا أمفاني دا إلمي مياكي سكا مرند سكي أمفاني دا إلمي سياكي مو yace walladina yuharibuna al-islam min an-nahiyati al-iqtisadiyya waɗanda suke yakan musulunci ta hanyar tattalin arziki kuma fa domin suna yakan musulunci ta wannan gefen ma wanda in ka lura hatta arewa an riga an cita da yaki da dadewa Eh, garin nan ai garin musulmai ne ko kuna da asibiti su kuma fa ashe ta hanyar tattalin arziki ma an yake ku za a yi wani abu imma a kafa makaranta in a kafa ah, Eh, a gina asibiti ko a saka a buɗe kamfani zanda za a ɗabi mutane aiki ta tattalin arziki za a yaƙe ku bin ba ya ce to idan muka fahimci ana yaƙan mu ta wannan hanya to jihadin mu a wannan ƙasa shine duk inda aka ce kafiri yana da asibiti a Najeriya mu je mu gina asibitin musulunci to wannan ya gwada kenan muna da kishi lalle mun gane hanyar da suke bi saboda me saboda hanyoyin suna da yawa don haka Allah ya ce ku yaƙe su ta hanyar da suka yaƙe ku amma idan ya zama hanyar da zamu yaƙe su hanya guda ɗaya ce to sun gama da mu don haka idan suna yaƙan mu ta hanyar tattalin arziki bin bazu ya ce yajibu an yudafa'u sai a tunkuɗe su ta wannan hanya bal an yi yuhajamu idan amkana bi muslima yuharibuna bihi islam da irin abin da suke yaƙan musulunci ya kamata kamata a yake su wa yubayyin anna afdal tariqati li taqwim al iktisadi ala wajhin adilin hiya tariqatul islam hatta idan ya zamanto kasa ba ta da waɗanda take alfahari da su malamai masana tattalin arziki sai kafirai to ya kamata musulmai su tashi tsaye wajen kokarin a samu musulmai masu kwarewa ta tattalin arziki waɗanda komi dadewa za su fito su daga yatsa su ce ai tattalin arziki dole sai an koma gefen addinin musulunci kamar yadda gwamnan eh, central bank yanzu ya aikata ai kaga ya gwada musu cewa duk inda kafiri ya kai musulmi zai kai kuma in ya kai addinin su zai daga ba kafirci ba wannan shine abin da bin baz yake faɗa yace yajibu an yuqawamu bima yunasibu tilkal asliha irin makamin da kafirai suka ɗauka. suna yakan ku da shi irin sa ya kamata ku ɗauka ku yaƙe su da shi sai ya zamanto ka bar karatu misali ka ɗauki makami shi kuma yana karatun yana kuma ƙera makamin sai ya ƙera ka je ka saya a wurin shi ka ce za ka yaƙe shi kaga an bar hikima an bar uslubin da mazan Allah ya karantar da mu wanda ake cewa idan sun yaƙe su in suka yaƙe ku ku yaƙe su ta inda suka yaƙe ku bin baz ya bada hujja da aya ta suratu tauba inda Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar ya ayyuhan nabiyyu ya ce jihadi ba iri ɗaya ba ne ana la'akari da yanayin yakin kafin a ba ma jihadin irin tsarin da ya kamata a bashi ya ba da misali da wannan aya ta uku ta suratu tauba ya ayyuhan ya karanta surorin nan guda uku abu ne mai wahalan gaske manzon Allah yana hada su kaga kenan bayan ita kanta sallah sannan kuma ga alkur'ani a cikin sallah don haka wanda ya kwatanta ibada irin ta manzon Allah ya fi lada akan wanda ya tashi yana filar babu tilawar alkur'ani a cikin ta ka duba majmu'u fatawa mujallal na 23 shafi na 282 haka nan bin bas yana magana akan wannan matsala cikin littafin fatawarsa mujallal na 8 shafi na 312 da mujalladi na 26 shafi na 72 yana ce cewa al'auradu shari'iyya wirdi na shari'a min al'azkari wa da'awatil warida anin nabi idan ka ji an ce akwai wata ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta yana yin ta kamar tilawa ta alqur'ani ko kuma at-tahajjud a tashi cikin dare a yi ibada ko kuwa wani nau'in zikiri wanda manzon Allah ya riko da shi fal afdalu an yu'ta biha Abin da ake so da kai musulmi ka kawo ibadar da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yi a daidai mahallin da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ibada sannan kuma a irin siffar da manzon Allah yayi wannan ibada idan aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yayi nafila ya dade yana karatun sallah to kar kai irin wannan nafila da rana don haka yasa malamai suke cewa nafilfilo rana an fi son yawan raka'a akan dadewar tsayuwa amma nafilar dare an fi son dadewar tsayuwa akan yawan raka'a da don haka akwai bambanci saboda manzon Allah in ya tashi cikin dare in zai yi nafila yana dadewa a tsayuwarsa har kafafunsa suka kumbura amma da rana annabi sallallahu alaihi wasallam filin da yake yi baya dadewa ah, don haka in zaka yi nafila da rana yana da kyau amma ba a son ya zamanto ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da rana a ce ka ɗauki suratul baqara kana nafila raka'an farko wannan ya saba ma sunna duk da cewa ba haramun bane amma abin da ake so da kai ka kawo wirdin manzon Allah a mahallin da manzon Allah yayi a kuma irin siffar da manzon Allah yayi wa dalika kamar misali shine bin baz yake cewa idan aka ce maka bayan sallar asubahi manzon Allah yana al-azkar yace wa dalika afdalu min qira'atil qur'an bin baz ya ce to ka zauna ka yi zikirin da aka ce manzon Allah yana yi bayan an gama sallar asuba babu tilawar alqur'ani har zuwa fitar rana wannan ya fi kama da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da wanda zai bar al'azkar al-mu'ayyana wanda ya zama to zikiri ne da aka ce a yi bayan sallar asubahi ake son a yi wannan zikiri sai ya bari ya ɗauki alkur'ani yana karantawa har rana ta fito sai ya zamanto ya shagalta yana cewa li'annaha ibadatun mu'akkata tafutu bi fawati waqtiha idan aka ce wannan zikiri ana yin sa bayan sallar asuba to idan kai bayan rana ta hito baka da lada dalili saboda yana da mahalli haka kuma idan aka ce ma wannan zikiri ana yin sa bayan sallar la'asar to idan rana ta faɗi kai wannan zikiri baka da lada illa kamar al-imamu nawawi shine yake ganin ba laifi bane don ka biya amma da sharaɗin biyan ibada a kafin a ce ka biya ibada sai idan mantuwa ce ta same ka ko kuma bacci ne ya same ka amma da gangan kana zaune baka yi zikirin yamma ba har rana ta faɗi to idan ka biya kayi aikin banza me dalili saboda yana da mahalli zikiri ne da ake yin sa bayan sallar la'asar kafin rana ta fadi amma karatun alkur'ani ana yin su a kowane lokaci shi yasa malamai kamar bin baz yake cewa to sai ka aje karatun alkur'ani saboda shi ba shi da lokacin da ba a yin sa sai ka yi wannan zikirin da aka ce lokacin sa yana kubuce maka amma qira'atul qur'an fa waqatuha wasi'un saboda tilawar alkur'ani lokacin ta yana da fadi ka duba majmu'u fatawa na bin baz mujallad na 8 shafin 312 da kuma mujalladi na 26 shafi na 72 zaka ga wannan bayani ayyuka guda biyu suna sa fuskar ɗan adam ta yi haske daga nan duniya kafin a je kiyama Allah ka samu iya riko da su karatun alkur'ani da kuma nafilan dare na uku shine karantar da mutane hadisan annabi Muhammad wanda duk zai karantar da hadisan manzon Allah wannan mutumin Allah zai bashi haske a fuskarsa daga duniya kafin aje lahira ah, saboda akwai hadisin Zaid bin Sabitin wato shi yasa yana da falala ko da kana karantar da fikihu idan kana karantar da littafin fikihu ga wani to duk sa'ilin da aka samu wata gaba ka shigo da hadisin manzon Allah sai ka ce eh, wannan fahimtar malamin ya gina ta ne akan hadisin da wada ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba wai ka karantar da fikihu ne kadai ba ka kuma karantar da hadisin manzon Allah ka samu falala guda biyu hadisin zaid bin sabit annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nabbara Allah imra'an sami'a minna hadisan fa hafizahu kama sami'ahu hatta yuballighahu manzon Allah ya ce Allah ya haskaka rayuwar mutumin da ya ji wani hadisi guda wajen mu wanda ya ɗauko hadisi ɗaya fa hafizahu ya haddace wannan hadisi hatta yuballighahu har sai da ya isar da wannan hadisi ga wani mutum eh, shi kenan da zaka tashi ka karanta da mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kana samun addu'ar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka addu'a manzon Allah ya yi addu'a ga wasu mutane daga cikinsu akwai wanda yake karantar da hadisansa yana cewa nabbarallahu imra'an Allah ya haskaka rayuwar mutumin da ya ɗauko hadisu mu ya karantar da mutane yana cewa faru ba hamili fikihin ila huwa afqahu minhu domin sau da yawa za ka ɗauki ilimi ka karantar da wanda ya fi ka fahimta kuma yana faruwa sosai za ka samu ɗalibi ya samu fahimta akan hadisi fahimtar da malaminsa bai da ita saboda ita fahimta kyauta ce ta Allah ilimi daban sannan fahimtar ilimin kuma daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dauki hadisai na ku karantar da mutane babu mamaki a samu wanda zai fahimtar hadisan fiye da fahimtar da ku kuka yi wannan dalilin yasa malamai suke cewa ba abin mamaki bane dan an ce maka an samu wanda ya fi sahabin manzon Allah ilimi misali karka yi mamaki saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu sau da yawa akan samu mutum ya dauko ilimi ya kawo ya karantar da wanda ya fi shi ilimi Abdullahi bin Abbas idan ya zo aikin haji idan ya shigo makka jama'a sun ji abdullahi bin abbas ya zo makka duk sai a taru saboda abdullahi bin abbas yana cikin sahabban manzon allah da suka rasu a ƙarshe ah, don haka idan an ji ya zo gari to ci kowa ake saboda kallon shi mai tambaya yana jira sai abdullahi bin abbas ya zo abdullahi bin abbas idan jama'a sun taru lokacin da ya shigo makka aikin hajji ko umra sai ya ce musu kun zo da tambaya ko sai su ce eh, muna da tambaya sai ya ce ku koma gurin malamin nan na garin nan yana da fahimta akan duk tambayar da za ku yi shine fa'u bin Abi Rabah kuma baya ma cikin sahabban manzon Allah karatu yayi gaban sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, don haka babu shakka karantar da hadisan manzon Allah yana daga cikin ayyuka waɗanda suke sa fuskar mutum ta yi haske daga na duniya har zuwa a kiyama yana daga cikin fahimtar Sufyan bin Uyayna yana cewa ma min ahadin yatlubu hadisa ba ma karantar da ilimin hadisin ba da zaran ka shiga makaranta kuma koyon a ce dai dama can baka karatu daga baya sai ka shiga makaranta aka ga ka yi farin kaya ka je aji ka dawo makwabcinka in zai yi adalci zai ce wallahi ka canza annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya saka albarka a cikin ilimi Sufiyanu bin Uyaina ya ce daga ranan da ka sha ɗammaran za ka je neman ilimin hadisi daga wannan lokaci Allah yake saka haske a fuskanka kafin ma a je lahira wanda zaka samu wannan babban haske wanda a dalilin sa mutum yake samun shiga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna cikin masu ribauta uh, da ayyukan mu kuma Allah ya sa muna cikin waɗanda ke samun wannan haske a fuskokinmu da zukatanmu a nan duniya har zuwa kiyama fa nas'alullah al'azim an yuwaffiqana wa sa'ira ikhwanina wa jami'al muslimin lima yuhibbuhu lana wa yardahu min al-qawli wal amal fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim uh, walhamdulillahi rabbil alamin ina roƙon jama'a su yi hakuri ba za mu karanta tambaya ba akwai wani uzuri gabana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث الناس منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك